ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر حقيقه من سوقي القران دومين تناوا da wa'azantuwa to shin akwai mai yin izina da abin da yake cikinsa na izina da wa'azi